بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة أولنا يمتي نشدة دوتا آه، المحرم شكرا تدبو da da arba'in ta hijira annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wadda ta dace da sha biyar ga watan takwas shekara ta dari biyu ta dubu biyu da ashirin da daya a wannan lissafin zai zamanto ranar laraba ita ce taso'a insha Allah ranar alhamis ashura a ranar juma'a kuma sha daya wanda yake mafi kamala na azumin na yin azumin ashura shine a yi azumi na ranar ashura da rana ɗaya kafin ashura da rana ɗaya bayan ashura bisa hadisin ibn abbas a cikin musnad in aka karanta shi da waw maimakon da au wato sun yauman qablahu wa yauman ba'dahu an ruwaito shi da riwaya biyu yauman qablahu wa yauman ba'dahu a wata nushar wa yawman qablahu aw yawman ba'dahu to in aka dauke shi mafi kamala aka dauke shi da wawu din sai ya zamanto kwana uku din sai ya zamanto laraba alhamis juma'a kenan tara goma da sha daya in kuma aka dauke shi da riwayar au sai ai ko laraba da alhamis ko alhamis da asabar a afwan ko juma'a da asabar Allah ya ba mu muwafaka kun san dai falalar azumin ranar ashura yana yafewar abinda mutum ya aikata a shekarar da ta wuce a shekarar da ta wuce Allah ya ba mu dacewa za mu tashi darasi na 149 a cikin karatunmu na aljami'u sahih na eh 140 ya sheik eh da bakwai eh haka ne da takwas eh, eh ni ne na karanta bakwai din takwas 148 a cikin karatunmu na aljami'ar sahih na al'imam abi abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullah za mu tashi babi na casa'in wanda ya ce ba kawai bai yi masa take ba muna cikin hanyar yanzu ne muna cikin kitabul azan hadisi na 745 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قال المؤلف رحمه الله باب قال حدثنا ابن ابي مريم قال na'am imam al-bukhari ya ce haka hakanan ya ambace shi bai sanya masa take ba wanda wannan kamar a matsayin fasali ne daga babin da ya gabata babin da ya gabata shine ma ya kulu da takbir abinda mutum yake fada abinda mai sallah yake fada bayan kabbara harama wato shine du'aul istiftah mun yi batun du'a'ul istifta muka karanta hadisin abi huraira radiyallahu anhu kuma a cikin sharhi muka yi ishara ga sauran hadisai da suka zo na sigogi daban-daban na addu'al istifta kuma muka ce shine abinda jumhurin malamai suke akai sabanin abinda yake a matsabar imam malik na cewa mai sallah baya yin du'a'ul istifta daga yayi kabbara kawai sai ya fara karatun fatiha amma sunna ta tabbatar kuma akwai riwaya daga imamu malik kamar yadda muka ambata wanda ibn wahab ya ruwaito cewa shi kansa malik yana yin addu'ar wajahatu wajhi lillazi fatara samawati wal ard wajen wato budewar sallah la'alla wannan ana daukan sa a sallan nafila ne kamar yadda shi ibn wahab ya ruwaito amma as sahih dai abin da yake mafi inganci shine yin yin addu'a bayan kabbara harama to sai ya kawo wannan hadis ya kulla ya ce babun domin ya ishara da cewa wannan fasali ne da yake da alaka da wannan babi na abin da masallaci yake faɗa a cikin sallarsa bayan ya yi kabbara harama ya kawo wannan hadisi hadisin asma binta abi bakr ya ce haddasa ibn abi maryam shine sa'id ibn al-hakam ibn abi maryam al-jumahi al-misri قال أخبرنا umar ابن عمر umar ابن عمر قال حدثنا حدثني ابن ابي مليكه ابن ابي مليكه nasaba ce zuwa ga wato tattaba domin abdullahi ne ibn ubaidullah ibn abdullah ibn abi mulaika an asma binta abi daga asma binta abi bakr asma binta abi bakr matar az-zubair ibn al kuma mahaifiyar abdullahi ibn zubair da urwata ibn zubair da al-mundir zubair wadda ake ce mata zatun nifaqain mai wato a kyalle abin daurawa guda biyu domin yadda take daure zaninta ɗaya zanin kuma ta yaga shi ɗaya ɓangaren zanin kuma shi take zubo guzurin abinci da za a kawo mata daga da za a ɗauro mata daga gidan sayyidina abubakar ta hau kan dutsen saur wannan dutsen mai tsauni wanda duk ya je maka in ya ta hanyar da ake zuwa a mina ta bayan gari ta wajen mustashfan nur zai ga wannan tsaunin ya fi jabal hira tsawo haka take hawansa ta kai musu abinci daga nan ne aka sa mata zatun nitsaƙain tana alfahari da wannan sunar eh, tana alfahari da shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallam salla Salatan kusur cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah sallar kusufi al-kusuf wato shine bicewar hasken rana sallar kusuf ya yi ta sau ɗaya ne a zamanin sa sallallahu alaihi wasallam da aka samu wato kusufin rana shine wato bacewar haskenta yanda zai zamanto haskenta yanda zai zamanto ranar ta yi duhu ko ga baki daya ko kuma duhu wanda yake ba gabaki baki daya ba da dan sau ya zamanto ranar kamar rabi ne kawai ya bayyana ko wani bangare nata ko kuma ya zamanto ga baki daya wato ta zamanto babu hasken nata hmm. sai dai ka ga gari ya yi dishi-dishi haka to wannan ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ita asma'u binta abubakar ta kiyaye mana wannan ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah sarral kusufi faqam sai ya tsaya a cikin sallah fa a atalal qiyam ya tsawaita tsayuwa thumma raka sannan ya ruku'u fa atala ruku ya tsawaita ruku'u thumma qam sannan ya miƙe fa atala alqiyam ya tsawaita tsayuwa thumma raka sannan ya ruku'u fa atala ruku ya tsawaita ruku'u thumma rafa'a sannan ya dago thumma sajad sannan ya sujada fa atala sujud ya tsawaita sujada thumma rafa'a sannan ya dago thumma sajad sannan ya sujada fa atala sujud ya ya tsawaita sujada sun maƙam sannan ya miƙe Fa a fa'afalar ƙiyam ya tsawaita tsayuwa sun maraka sannan ya ruku'u Fa a fa'afalar ruku'u ya tsawaita ruku'u sun marafa sannan ya ɗago Fa a fa'afalar ƙiyam ya tsawaita tsayuwa sun maraka sannan ya ruku'u Fa a fa'afalar ruku'u ya tsawaita ruku'u sun marafa sannan ya ɗago fasajad ya sannan ya sujada Fa a fa'afalar sujud sai ya tsawaita sujada sun marafa sannan ya ɗago ثم سجد سنن يي سجدا فأطال السجود يتويت سجدا ثم انصرف سنن يسلم سلم فقال سينا سيتي صلى الله عليه وسلم قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطات من قطاتها an الجنة aljanna ta حتى دانا دانا hatta da Eh, da na zo muku da abin tsinka daga cikin abin da ake tsinka na 'ya'yan itatuwarta wadanat min kuma wuta ta kusanto min hatta kul har da na ce ai rabbi ya ubangiji na wa ana ma'ahun kuma ina cikinsu wato wuta ganinta da ya yi wato sai ya zamanto cewar yana tsoron cewar kar wato azabar ta ce ta kusato yace ina cikinsu? saboda Allah ai yi masa alƙawari cewa wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim Allah ba zai musu azaba ba kana cikin su shi yace wa ana fihim ina cikin su wa wa ana ma'ahum ina tare da su fa idan ra'atun sai ga wata mace hasibtu annahu qal ina tsammanin yace tahdishuha hirra wato wata mage tana yayya kushinta qultu ma sha'anu hadhihi sai nace menene labarin wannan mata qalu habasatha hatta matat ju'a ta daure ta ta tsare ta har sai da ta mutu saboda yunwa wato ita magen la af'amata ita bata ciyar da ita ba wala arsalatha ta'kul bata kuma sake ta ba ta je ta ci qala nafi' nafi' yace hasibtuhu annahu qala min khashish aw khishash al-ard ina tsammanin ya ce ne wato ba ta sake ta ba ta ci daga kwarin da ke bayan kasa kwarin da suke kasa wannan hadisin hadisi ne da yake da ya rataya da abubuwa da dama akwai abin da yake ya rataya da hukuncin sifar salatul kusuf yadda ake yin sallar a kusufin rana wanda cikakken bayaninsa zai zo a bible kusuf cikakken bayanin sa zai zo gaba a babul kusu haka daga cikin wannan abin da hadisin ya nuna akwai yana nuni akan samuwar aljanna da wuta cewa aljanna da wuta samammu ne suna nan tun daga shi sun kusata ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun kusata ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu wanda ya nuna cewar halittattu ne suna nan wanda yake shine abinda ahalus sunnati wal jama'a suke akai kenan cewa aljanna tana nan a wuta ma Allah ya riga ya halicce ta tana nan ba za a zo a halicci aljanna bane daga baya ko a halicci wuta an riga an halicce ta an gama mata dukkan tanadi duk abin da ke duk abin da za a yi ma bayi a ciki na ni'ima yana ciki haka nan ma wuta an gama halittarta an tanadi dukkan abin da za a yi ma wanda suka saba ma Allah na azaba duk an yi tanadi a ciki wannan shine itikadin shine ƙudurin da ahlus sunna suke kai kuma ya wajaba ni itikadin su saboda gaskata irin hadisai da suka zo na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda daga ciki har da wannan hadisin shi ma kuma cikakken bayani zai zo a cikin babu sifatul jannati wan a cikin kitabu bada khalq sannan a cikin wannan hadisin akwai abin da yake nuni akan haramcin kashe dabba wadda take ba mai cutarwa ba in dai ba dan a ci bane in dai ba dan a ci ta ba ne, shi ne abinda aka ɗauka daga ƙabiyar wannan magen tunda wannan matar ta kashe mage ta hanyar azabtar da ita da hana ta hanyar ta hanyar azabtar da ita da ta yi ta hanyar hana ta abinci ba ta hana ta abinci kuma ta hana ta yancin ta je ta nemi nata saboda haka wannan ya nuna a mata azaba to kuma duk abinda wato aka yi narkon azabar azaba ga wanda ya aikata shi ya nuna wannan aikin wato yana daga cikin kaba'ir yana daga cikin manyan zunubai so da yana daga cikin manyan zunubai mutum ya azabtar da dabba har ya kashe ta bayan ba mai cutarwa ba don ta cuce shi ba mai cutarwa ba ba kuma dan Allah ya halitta masa ya kashe ta dan ya ci ba kamar yadda Allah ya halitta mana yanka dabbobi da tsuntsaye waɗanda suke halal a gare mu mu ci mu kashe su mu yanka su su ma ba a ce mu kashe su ta hanyar azabtar da su ba sai aka ce in muka tashi yankan mu hutar da su mu fiƙe wuka ta zamanto mai kaifi yanda in aka zo yankan za a yanka a cikin gaggawa yanda dabba ba za ta azabtu ba amma inda in ba haka ba idan mutum ya kashe dabba ba mai cutar da shi ba ba kuma domin ya ce ta ba to wannan ya nuna haramun ne kuma sababi ne dalili ne na ya haɗu da azabar Allah Allah ya kyashe mu kamar yadda ya faru ga ita wannan mata wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani kuma aka bayyana azabar da ake masa shine magen tana ta yakushinta haka take azabar take nan a cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye mu magen tana ta yakushinta to kaga ko magen magen lahira ai baka hada ta da magen duniya ba domin duk abin da yake na azaba a cikin wuta to Allah gwani ne wajen azaba ba irin a wadda take ta duniya bace wadda zaka iya jurewa kace bari gani ko kuma ka ce za ka yi fada da ita wane kai to <clears throat> kunga wannan ya nuna mana abinda musulunci ya kunsa na jin kai ga dabbobi to sai kuma a maksudin na'am a to ai me aka ce ita wannan hmm? me aka ce la mata. wala arsalatha ta'kulu min khashish al-ard bata ciyar da ita ba bata sake ta bata ci daga abincin daga daga kwari na ƙasa in ka an inda inda tana ciyar da ita kaga bata ba za ta mutu ba hmm. ai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abu umair da yake da dan tsuntsunsa wanda ya kama shi yake yawo da shi kuma yana ciyar da shi yana cikin kejinsa har da ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ya aba umair ma fa'alan nughayr to kaga wannan ya nuna cewar babu laifi ka samu dabba ka saka a cikin keji tsuntsu a cikin keji inda zaka ciyar da shi in ba za ka ciyar ba to shine ka kyale dabba ta je ta ci abincin ta to sai matsalar da maksudin kawo wannan hadisin maksudin kawo wannan hadisin malamai sun yi ta zurfin tunani a kai waɗansu daga cikin shurrahu suka ce wannan hadisin imamul buhari ya kawo shi ne domin ya nuni a kan cewar zai iya kallon mutum mai sallah zai iya kallon gabansa kuma in ya kalli gabansa wannan ba zai warware ku shu'i a cikin sallah ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin an aljanna ta kusanto ya zuwa gare shi har ya yi ƙoƙari ya yanki abin yanka wato ya ciro wato wani ɗan itace daga cikin 'ya'yan itatuwanta kamar yadda ya zo a hadisin ibn abbas ya ce ya miƙa hannunsa fatanawaltu ƙoda yadda zai zo ya miƙa hannunsa domin ya tsinko irin ƙarshen ɗan inibi ɗin nan ya ce da na tsunko sai ba a yi masa izini ba sai ba a yi masa izini ba sai bai tsunko ba shi ne lawijitar ra'atu ɗin da ya faɗa a nan da na sami iko ma'ana da an bani izini da na ɗauko da na tsunko wani abu daga cikin 'ya'yan itatuwanta to kaga wani ya nuna yana ganin yana sallah amma kuma yana ganin aljannar da aka kusantar da ita ya zuwa gare shi to wato kenan idan mai sallah yana kallon gabansa wannan babu laifi tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to amma wannan munasabarsa zai zo a babin da ke gaba ne tunda babin da ke gaba shine raf'ul basari afwan raf'ul basari ila al-imam mutum ya daga kansa wato ya daga ganinsa ya zuwa ga liman kaga liman gabansa kenan a cikin sallah wato mamu ya kalli liman zai zama tana da ɗan alaƙa da wannan to amma wannan la'alla wannan shine wato mai sallah ya kalli gabansa a cikin sallah wannan shine istinbatin ibn rajab istinbatin ibn hajar kuwa shine mahalli shahid a wannan hadisin shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallam rabbi wa ana ma'ahum ya ubangiji na yanzu ina tare da su domin wannan nau'i siga ce ta munajati siga ce ta wato yin sirri da Allah jalla wa'ala ta zo ta kunshi addu'a duk da yake bata zo da sigar addu'a ba tunda kamar yana zance da Allah ne ya cewa ya ubangiji na gashi ina tare da su wato a wannan ya nuna yin addu'a a cikin sallah da lafazi wanda yake bai zo daga cikin alkur'ani ba wanda ke shine abinda imamul al-Bukhari ya ishara gare shi ma yaqulu ba'da takbir abinda mutum zai faɗa bayan kabbara to amma wannan sai da in za a ɗauka cewa wannan abin ya faru ne tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara sallah sai ya zamanto shahid ne akan cewa yayi addu'a da takbir kafin qira'a hmm. Ba da takbir kafin kira ala ayi hal wani na ɗaya daga cikin wurare waɗanda suke masu rintsi wajen gano me maksudin bukhari da ya kawo wannan hadisin a wannan wajen eh, me hikima wato me maksudin sa waɗansu abubuwan na maksudin bukhari yana bayyana amma waɗansu abubuwan baya bayyana ga ashura kowa yana bakin ƙoƙarinsa wani na ɗaya daga cikin waɗannan wurare ɗin to a cikin wannan hadisin akwai wato ah, irin abin da yake faruwa na wato akwai batun mutum ya kalli gabansa a cikin sallah to mutum ya kalli gabansa a cikin sallah yana da babu laifi sai dai abin da kake kallon to shine akwai tafsil a cikinsa idan abin da kake kalla na wani abu ne na duniya wanda zai shagaltar da kai daga abin da kake yi na sallah to wannan babu babu sabani cewa wannan makruhi ne cewa wannan makruhi ne ka kawar da kanka daga gare shi shine yafi bal yana ɗaya daga cikin rukhsar da ta zo ta mutum ya rufe idanunsa a cikin sallah al'asul makruhi ne mutum yana sallah ya rufe idanunsa domin kamar yadda ya zo daga cikin waɗansu magabata kwaikwayon majusawa ne don su ne suke yin sallah a haka in suna sallah su rufe ido makruhi ne mutum ya rufe idansa a cikin sallah sai dai idan wani abu ya bujuro masa wanda zai shagaltar da shi daga kushu'i kamar ko yana yin sallar a ana wasa ko kuma yana cikin yin sallar ba a sani ba aka je aka kunna talabijin a gabansa yana cikin sallar kuma zuciyarsa ba ta yi karfin yadda yake zai zamanto yana sallar ya karbi wajen sujadarsa ba zai rinka daga yana dan harara yana ganin abin da yake faruwa ba to in yana jin tsoron wannan to sai ya rinsa idanunsa hmm. to shine almanzur ya zama min umurin duniya amma a hali na biyu shine abinda idan abinda zai ke kalla abinda wato zai iya bayyana a gare shi ne na na wato abinda hasken hasken imani zai sanya shi ya rinka gani a cikin da idan zuciyarsa a cikin sallah wanda yana faruwa ga waɗansu bayan Allah in suna sallah ɗin abinda suke kallo na al'amarin girman Allah ko ayoyin Allah ko kuma tunani a cikin aljanna da ko kuma azabar Allah irin wannan takan faru kamar yadda aka ruwaito daga Sa'id ibn Abdulaziz Aziz tunnuhi sahibin Auza'i cewa yana sallah sai wato ya ga an wato an kwatanta masa wutar jahannama a gabansa saboda tsananin tsoro watakila kuma da yana karanta ayoyin da suka zo na da suka zo na bayanin sifar wutar jahannama sai ga kamar ga ta yana ganinta sun san zuciya tana da irin wannan ko kuma kamar yadda aka roito daga wani daga cikin sahabbai abu raihana wanda yana sallah har gari a wuturi raka ɗaya ta wuturi amma har gari ya waye bai lura ba a cikin wuturin saboda kawai kwaɗayin aljanna da ganin irin abubuwan da suranta irin abin da zai samu da ake samu na ni'ima a cikin aljanna wannan ya shagaltar da shi to kaga yana ganin abu da idan zuciyarsa ne to irin wannan sai ya zamanto kamar ka tsayar da ganinka a gaba ne kana kallo wani abu kake kallo amma ba shi da alaka da duniya to wannan babu laifi a kansa kuma akan haka wannan hadisin ya zamanto shahidi akan wannan tunda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa ya gani na al'amarin lahira ne shine na aljanna da wuta to idan irin wannan ne ya faru ga mutum to wannan babu karhanci a gare shi amma in kallon abin duniya ne to wannan makruhi ne ba a so sai a kawar da kai shine kamar yadda ya zo za mu gani kuma hadisin ya gabata Hadisan aisha na ambajaniya wato wannan rigar mai ado a jikinta wanda annab sallallahu alaihi wasallam ya kalla ya kau da kai da ya idar da sallah ya ce ya bayar da ita cewa a bayar da ita saboda wato adanta ya bujuro masa a cikin sallah wato ma'ana ya bayyana gare shi a cikin sallah kamar yadda muka muka karanta a cikin kitabul masajid to wannan shine wajihin kawo wannan hadisin da imam bukhari ya yi wato yana da alaka da alkushu'u fi sala wato idan mutum ya shiga sallah a cikin sallar tasa ya zamanto yana hango yana hararo al'amuran lahira ya kira wato ya tsayar da ganinsa a kai to babu laifi akan wannan idan ya yi haka na'am you. babu raf'il basari ila al-imami fi sala dauga wato daga gani daga gani ya zuwa ga liman a cikin sallah wato mamu ya rinka kallon liman ya daga kansa don ya ga liman a cikin sallah menene hukuncin wannan menene hukuncin wannan shin wannan ba zai ci karo da abin da ake so na cewar mutum in zai yi sallah ya sunkui da ganinsa ya rinka kallon inda zai sujada ba tunda in zai daga kansa ya gano liman ai ba kuma zai kalli inda yake sujada ba to menene hukuncin wannan shine maksudin bukhari da wannan babin na'am وقالت عائشة عائشة رضي الله عنها تتي أتكين حديث انت وانت ترويتو وانت يا قباتا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم يا فدا أتكن صلاة الكسوف حديث ديزونا صلاة الكسوف يتي فرأيت جهنم سين قوتر جهنم يهطم بعضها بعضا ساشن تنا كرر ساش حين رأيتموني تأخرت يعني كوكا قن ناي جنكري ناي دا واتو ناي دا بايا دا بايا واتو ونن شما ينا دا تكن حديثا دا سكزو نبين صلاة الكسوف wa hadisa ce daya amma sahabbai daban-daban suka asma'u ta ruwaito aisha ta ruwaito ibn abbas ma ya ruwaito da wani su ma daga cikin sahabbai to a hadisin aisha radiyallahu anha ta ambata yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta abin da ya gani yayin da ake yayin da yake salatul kusuf din nan cewa ya ga wutar jahannama ya ganta wato tana kararre kanta da kanta shi yasa daga cikin sunan nakin wutar jahannama al-hutama kalla yunbazanna fil hutama wato za a jefa shi a cikin mai kararraya duk abin da aka sa a cikinta hmm, haka take ta kararraya shi ya dugu-dugu Allah ya kyashe mu hina ra'aitumuni ta'akhartu yayin da ho ganni na ya ja da baya to kaga nan yace hina muni yayin da kuka ganni ka gani sun kalli liman ko ba su gan shi ba to kaga istinbadin da bukhari yake nan mm, tunda sun gan shi yayi baya kuma ma ya tabbatar musu cewa yayin da kuka ganni yi baya to shine mahalli shahid sai dai bukhari bai maimaita hadisin da isnadin sa bai kawo shi ta'alikan saboda ya riga ya ambace shi a cikin kitabul masajid na'am sai <coughs> to wannan to wannan kunga sai ya nuna in dai liman yana in dai wato wannan cewar a kalli liman mamu ya rinka kallon liman wanda ke shine maksudin buhari da kulla wannan babin ya nuna cewa kenan mamu ba zai sunkui da kai ya kalli inda zai sujada ba zai kalli liman ne wanda yake wannan hujja ne ga malikiya da suke cewa masallaci zai kalli gabansa ba zai sunkui da kansa ba ya tsaya ya sa ganinsa ba zai sunkui da ganinsa ba ya rinka kallon kasa gabansa zai kalla kamar da muka ambata a wancan karan a darasinmu na karshe wanda har muke cewa wannan ya sa za a ga mutanenmu suna da yawan waiwaye da kalle-kalle a cikin sallah da aka ce a kalli gaba mutum ya kalli gabas a cikin sallah to wannan kuma sai sa a garin kallon sai kuma a yi ta kalle-kalle a garin kallon gaban sai a yi ta kalle-kalle sauran malamai kuwa jimhurul fuqaha daga hanafiya da shafi'iyya da hanabila suka ce mutum zai kalli inda zai sujada ne kuma aka ruwaito a asar daga magabata abu qilaba abdullahi ibn zaid al-jarmi da ibrahim ibn yazid ibn yazid nahai da muhammad ibn sirin kamar shi ibn sirin yana cewa kana habbu lirrajuli idza salla an la yujawiza basaruhu a sujudihi an kasance ana soyarwa ga mutum idan ya yi sallah kada ganinsa kada idansa wato kallonsa kada ya ƙetare bigiran da zai sujada wato kada ya ƙetare inda zai sujada to kuma abinda malikiya suke faɗa na kan cewar mutum ya kalli gabas kada ya tsaya ya kalli wajen da zai sujada sun ce shine ɗaya daga cikin dalilansu shine idan mutum ya sunkwi da kansa to bai zamanto ya tsaya tsayuwa cikakkiya ba bai zamanto ya tsaya ga baki ɗaya tsayuwa cikakkiya ba gashi Allah ya ce wa ƙumu lillahi ƙanite ku tsaya kyam ga Allah kuna masu kunuti to ga mutum ya sunkwi da kansa ya rage tsawonsa bai gama tsayuwa ba ɗaya daga cikin azancin malikiya ke yadda suka faɗa haka wato bai gama tsayuwa ba to sai dai ai wannan ba zai hannu ba na cewar mutum ya tsaya din amma ganinsa kuma yana kallon wahalin sujadarsa sai dai akwai takallufi shi ne za ga wani akwai wani bawan Allah da san yana kokarin yin haka in yana sallah yanda yake yi wato akwai takallufi da yawa ya tsaya kyan kamar yadda malikiya suka ce amma kuma idan nasa yana haka eh, to ala ayi hal babu takallufi a cikin hay'ar sallah kuma da aka ce din dai na aikin magabata shine yafi yawa shine ruwayoyin sun fi yawa duk da yake an ruwaito daga mutanen yawanci fuqaha'ul kufa ne fuqaha'ul iraq al-kufa wal basra ban ga riwaya daga ahlul madina ba na kan inda mutum wato zai rinka kalla a cikin sallah amma ya fi kusa da khushu'i musamman ma akwai hadisi wanda aka rawaito a cikin sunan ibn majah hadisin aisha radiyallahu anha duk da yake akwai rauni amma zai karfafa da ayyukan waɗannan magabata na kwarai kan cewa mutum in zai yi sallah ya sunkui da ganinsa ya zuwa ga inda zai yi sujada to waɗansu sun yi tafsil to in haka ne in zai kalli inda yake sujada ne to ya za a haɗa da wannan abin da imamul bukhari ya tarjama kuma ga shawahid ya kawo daga cikin hadisin aisha sun yayin da ku da yace da annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayin da kuka ganni na ya ja baya inda har suna kallon annabi sallallahu alaihi wasallam ne to haga ba su ba sun fi da ganin su zuwa ga inda zai sujada za su yi sujada ba to shine suka suka yi tafsil kamar yadda ibnu hajar ya ambata asali liman in yana sallah to zai sunkwi da ganin sa ne zuwa ga inda zai sujada shi kuma mu shi ma zai sunkwi da ganin sa ne zuwa ga inda zai sujada sai dai idan bukata ta sanya shi ya daga kai ya daga ganinsa ya kalli liman kama alal misali idan za a yi ruku'u ya daga kansa dan ya gani shin liman ya sunkuya tunda cewa allahu akbar shi kadai ba za a dogara da shi ba wajen koyi da liman ba tare da an gan shi ba tunda zai iya cewa allahu akbar amma bai riga ya gama ruku'un ba ka tafi garin haka haka riga shi ko ku yi tare kaga ba ba koyi ba to saboda haka kama a cikin irin wannan hali babu laifi mutum wato ya zamanto ya daga ganinsa daga inda zai yi sujada ya zuwa ga kallon liman ko kamar idan wani abu ya faru a cikin sallah idan wato ya zamanto a cikin halin da yake buƙatuwar muraqaba ga limaminsa wato ya duba me liman yake yi to a lokacin nan babu laifi sai ya daga ganinsa daga mahallin sujadarsa ya zuwa ya ga abin da liman yake yi shi ko wanda yake sallah alfaz almunfarid hukuncinsa hukuncin liman wajen yin sallah shi ma so ake ya sanya ganinsa ya zuwa ga mahallin da zai yi sujada istisna'in kadai shine lokacin da mutum yake yin a lokacin da mutum yake yin tahiya yayin da mutum yake yin tahiya a hadisin abdullahi bin zubair ya bayyana tahiyar annabi sallallahu alaihi wasallam yana shimfiɗa hannayensa guda biyu akan cinyoyinsa sannan ya miƙar da ɗan yatsansa a sababa mai yin tasbihi na dama sannan ganinsa baya ƙetare ɗan yatsan nasa wato baya ƙetare mahallin ɗan yatsan ba zai rinka kallon wajen sujadarsa ba wato yana kallon ɗan yatsan nasa yayin da yake yin wannan to wannan mahallin istitna'i ne sai kuma lokacin da yake yin ruku'u shine aka ce lokacin da yake yin ruku'u aka ruwaito daga waɗansu magabata na ji mun ibn sirin ne yake cewa mutum ya rinka kallon wato kafafunsa mutum ya rinka kallon kafafunsa wallahu a'lam na'am na'am wai cewa hadisin wai ra'ayin malik na mutum ya kalli gaba ya fi inganci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli a wancan hadisin to yaya me shahid anan na'am ai wannan baya nufin kan cewa wato ku rinka kallo na ina sallah abinda hoga nayi ni shi ma ku yi kama muni usalli kamar yadda huwa ganni ina sallah wato baya sallar nafila a masallaci su ga yana yi akwai ya hawo kan mimbari ba ya musu sallah yace yayi haka dan su ga yadda yake yin sallah ya wannan amma kuma shi kuma su malik ibn al da suka yi sallah da suka zauna kwana ashirin yace in za idan lokacin sallah ya zo a ɗayan ku ya muku kiran sallah sannan wanda ya fi ku girma ya muku limanci kuma ku yi sallah kamar yadda hoga ina sallah wato a cikin kwana ashirin ɗin nan wannan gaskiya ba zai zamanto dalili ba ala ayi hal wayannan hadisai duk sun nuna cewa za a kalli liman ne ai ba a ki ba kallon liman ana kallon liman amma dan ai jam'i tsakanin wannan imamu ya rinka kallon liman da kuma ya rinka kallon mahallin bigiran da zai yi sujada bigiran da zai yi sujada za a iya yin duk biyun ne asali mamu ya rinka kallon inda zai yi sujada yayin da yake bukatar wato kula da aikin liman to sai ya rinka kallon me liman yake yi in yana mahallin da zai iya kallon liman ne in ka baya mahallin da zai iya kallon liman sai ya kalli mamu na gabansa hmm? kamar yanzu mutum yana can sahu na wajen uku ko hudu ko biyar zai rinka ɗage ne don ya kalli liman haka wannan ya saba da hayar sallah in ka san in ya sanya ma kansa haka wani ya saba da hay'ar sallah amma almuhim wato babu laifi mutum ya ɗauke ganinsa daga mahallin sujadarsa domin muraƙabar domin kula lura da abinda da ake yi a cikin sallah kar ya zamanto ya yi saɓanin abin da ake yi ya yi saɓanin abin da liman yake wanda zai iya sanin wannan ta hanyar yana tsawon farko zai iya ganin liman ko sau na biyu zai iya ganin liman amma in yana ta wanda ba zai iya ganin liman ba to yana waɗanda suke gabaninsa sai ya zamanto da su yake iktida'i kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu bi wa bi bikum man ba'dakum ku yi koyi da ni kuma wanda yake bayan ku ci koyi da ku na'am al-Minqari al-Tabuzaki Abdul Wahid ibn Ziyad al-Kufi al'amash suleiman ibn mahran al-kufi daga umara ta bin umair abi ma'amar an abi ma'amar daga abu ma'amar shine abdullahi ibn sahbara al-abdi ya ce mun ce ma Habab, Habab ibn al-arat al habab ibn al-arat ɗaya daga cikin asabiqin al-awwali maula banu zuhra asali ba ɗan makka ba ne. yana daga cikin waɗanda aka rinka azabtarwa yana daga cikin wanda ake azabtarwa ana yi musu gashin kuma haske da bayansa ya zamanto launinsa ya canza saboda azaba da ƙunan baya da ake masa tun a makka yana daga cikin asabiqin kuma yana daga cikin almustafafi na minal mu'mini yana daga cikin raunana daga cikin waɗanda aka azabtar da su da su da su bilal da su ammar ibn yasir da mahaifinsa yasir da da mahaifiyarsa sumayya ah, ya dukkan yaƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam tare da shi aka je kuma a ƙarshen rayuwarsa ya rasu a kufa sayyidina ali radiyallahu anhu shine ya masa sallah ya binne shi a shekara ta 37 bayan hijira na'am mun ce ma habba shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karatu a cikin sallah a zahar da la'asar tunda asar ta karatu ake yi hmm. sai ya ce na'am sai muka ce to da ya kuke sanin haka da ya kuke sanin haka kaga fikihu eh, ba tambayar kwakwa ba tambaya ta neman ilimi sai ya kuke ganewa ya ce da motsin gemunsa da motsin gemunsa sallallahu alaihi wasallam haka suna kallonsa ko ba sa kallonsa suna kallonsa to amma wanda suke kallonsa su waye ai na kusa ne na ko na tsawon farko kuma na tsawon farko ma wanda suke gefe wanda za su iya hararowa su gani eh, na'am bi sirabi lihiyatihi da motsin gemunsa to kuma wannan ya nuna mana yanda karatu duk da yake babin zai zo na karatun sallah cewa karatun sallah da aka ce a asirta. ba ana nufin kai gum wai ka ce kana yi a zuci ba dole sai da motsin wato sai da motsin harshe da leɗe da maharijul inda duk harafi yake fitowa sai hakikatan yayi sai an fitar da sauti sai dai sautin kai ne kadai zaka ji shine asirtawa hmm? kai ne kadai ka ji wannan sautin na kusa da kai ba zai ji ba in na kusa da kai ya ji to wannan shine aqallul jihar ka bayyana domin gashi wani ya ji wanda yake na kusa da kai na'am حجاج ابن منهال الأنماطي شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث يتي أبو إسحاق السبيعي أمر بن عبد الله السبيعي yace na ji abdullahi ibn yazid abdullahi ibn yazid al-khatmi wanda ake sabani akan cewa sahabi ne ko ba sahabi ba wato bi ittifaq an haife shi a rayuwar annabi alaihi amma bai ji hadisi ɗaya ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa sahihin magana na'am ya khatub yana ba yace albara ya zanta mana hadisi shi ko albara ya kasance ba makaryaci bane cewa sun kasance wato su sahabbai kenan idan suka yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dago kansa daga ruku'u sai su tsaya a tsaye can a tsaye kyan har sai sun gan shi ya yi sujada hatta ya raunahu shi ne mahalli shahid ko ya raunahu har sai sun gan shi ya yi sujada sau da haka mamu zai kalli limamunsa ko ba zai kalli limamunsa ba zai kalle shi wato kuma fa'idar wannan shine hakikanin koyi da liman yana tabbata ne yayin da aka hada ji da gani ka ji shi ya kabbara kuma ka gan shi ya sunkuya to wannan shine hakikanin koyi da liman to haka sahabbai suka kasance suna yi wannan dalili ne akan cewa al-ma'mum zai rinka kula da halin limaminsa a ruku'unsa da sujadarsa domin ya zamanto yayi sujada bayan ya riga ya kafa ya gama yin sujada kuma ya zamanto ayyukansa suna zuwa bayan ayyukan limamin nasa ne wannan hukunci shine mai akan dukkan mutane domin al-ma'mum yana koyi da ayyukan liman ne wanda yafi ya zamanto kawai ya dogara da mujarradin sauraro da jin kabbararsa <clears throat> don haka ne wato don haka ne malaman mazhabar imamu ahmad suka ce makruhi ne liman ya zamanto mahallinsa yana sama da inda mamu yake ba ɗaya daga cikin dalilansu kun san kamar yadda yake ma a matabar malikiya idan liman ya zamanto inda yake yana sama da inda mamu yake idan ya yi haka don girman kai ne to sallasa ta ɓaci ba shi da sallah in ya yi haka don jiji da kai cewa shi ya fi karfin ya zo ya tsaya a sau ɗaya tare da lima tare da mamu in akwai waɗansu limaman masu irin wannan sai na ya za a yi su zamanto suna level ɗaya da mamu eh, dole sai an yi musu podium to eh, shi ne a mazhabar imam ahmad ɗaya daga cikin dalilan da sukar hanci ne suka malaman maliki akwai tafsil khalil ya ambace shi a cikin muktasar akwai tafsil ko ya yi shi don girman kai ko miƙidarin wato tudun ya faɗe shi ya yi akwai da tafsil a cikin muktasar wanda yanzu ya kwanta mu amma a masabar imam ahmad suka ce idan liman wajen da yake ya ɗaukaka sama da inda mamu yake to wannan zai kai ya zuwa ga in mamu yana so ya gan shi sai ya ɗaga kansa haka tunda yana sama da shi to wanda yake ɗaga kai kuwa a cikin sallah kamar yadda zai zo wannan makruhi ne yi haka saboda haka suka ce lallai liman ya zamanto level tare da mamu na'am na'am isma'il ibn abi uwai malik al-imam daga zaid ibn aslam al-adawi maulahum daga atsa ibn yasar maula maimuna daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma qal yace yace rana ta yi kusufi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi sallah kun ga sahabi na nawa kenan sahabi na uku da ya ruwaito kusufi mun ga asma'u hadisin asma'a mun ga hadisin aisha to yanzu ga na ibnu abbas shi ma sai sahabbai suka ce ya rasulullah mun ganka kana miƙawa ka karɓi wani abu kana miƙa hannunka wato kamar za ka karɓi wani abu a makaminka na sallah sannan muka ganka ka ja da baya ni na an nuna min aljanna sai na miƙa hannu na tsinki wato wato a ƙasan nonon inibi kun san a inibi na ƙasan kun san inibi a nono yake zuwa ko to na ƙasan na can ƙasa shi ake ce ma al'unqud sai na miƙa hannuna in ciro shi ga inibi fa guda ɗaya ya miƙa sa ya ciro shi unqudan guda ɗaya da na wato da na ɗauke shi da kunci da kunci daga gare shi ba da ba kun cinye shi ba da kunci daga gare shi gwargwadon rayuwar gwargwadon wanzuwar duniya matsawar duniya na nan da ya zo da kunci minhu daga gare shi ba wai kun cinye shi ba ku ci daga gare shi ba za ku iya cinye shi ba kuma har duniya ta har duniya ta kare kuna ci a wata riwayar a wata riwayar kamar yadda ibn rajab ya kawo tana cikin musnadil imam ahmad La'akala minhu man bayna as-sama'i wal ard la yanqusunahu shay'a da waɗanda suke sama da ƙasa da sun ci shi babu abin da zai tawaye daga gare shi me shahidin wannan a cikin alqur'ani eh inna hadha la rizquna ma lahu min nafat baya karewa ma lahu min nafat baya karewa aka alzikin aljanna yake baya karewa saboda haka babu zancen makuta da hankalinku a cikin aljanna shaka ban saboda kana jin tsoron zai kare eh, baya karewa to shi yasa hikimar menene hikimar da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ciro ba bai dauka ba Allah bai ba shi izini ba menene hikimar na'am na'am sai a kyama za a ci abincin lahira a nan duniya ba a ci kenan ko ka da dalili cewa ba a cin abincin duniya a nan malam ridwan eh ah, san dan ai aiki dan ai ibtila'i dan ai jarabawa idan da ya zo shikenan babu jarabawa hmm? inda inda an bayyana shi sai to babu jarabawa ko ba haka ba an riga an gani la yayi masa na yayi masa na'am hmm? shi ne abin da ake nufi kenan inda an bayyana ai shi ne ibtila'in ba zai yi ba na imani da gai ina malalatan ko zai duba shi malalatan bai bai jida abdulhadi ne hmm? Hmm? aminu aminu Allah ya yi masa na'am نعم Ibn Sulaiman na'am, daga Anas Ibn Malikin ya ce. annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana sallah sannan ya hau kan mimbari sai ya yi ishara da hannunsa a jihar ƙiblar masallaci sannan ya ce na gani yanzu tun ne muku sallah tun da ne muku wannan sallar na ga aljanna da wuta an misalta mun su a ƙiblar wannan bango ban taɓa ganin kamar wannan rana ba a cikin alheri da sharri ya faɗa haka falam arakal, kal yawmi fil khairi shar falam ara kal yawmi shar ban taɓa ganin irin wannan rana ba a alheri da sharri saboda abinda aka nuna masa na wuta da aljanna wanda ya nuna kan cewar wato abinda aka nuna ma'anar annabi sallallahu alaihi wasallam iyanan ne da idanu domin wancan na hadisin Aisha da na Ibn Abbas zai iya daukan cewar an yayi an nuna masa ne da zuciyarsa ya gani a zuciyarsa haka zalika hatta fadin da yayi ay rabbi wa ana ma'ahum zai iya daukan a zuciya fada ma Allah jalla wa ala da kuma tambayar da yayi ma hadhihi wannan matar kuma fa duk zai iya ɗaukan duk a zuci ne amma wannan ya ce a bangon aka nuna masa kamar majigi aka yi masa kamar yadda ake talabijin yanzu hmm. ga wannan shi yasa in yayin da musulmi suka ga talabijin bai kamata su mamaki ba sai tuntuna ai Allah madaukakin sarki ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan to shi lahirar aka dauko masa aka yi masa majiginta aljanna da wuta shi yasa ya karfafa wannan ban taba ganin irin wannan rana ba a alheri da sharri alheri abin da ya gani na aljanna sharri abin da ya gani na wuta to wannan ya ɗaya daga cikin abin da yake wanda yake nuna wato bambancin annabu sallallahu alaihi wasallam da sauran halitta shi Allah ya zuciyarsa za ta iya ganin wannan wani in ya ga wannan kenan ya riga ya gama zautuwa ya riga ya gama zarewa ya hankace zuciyar ba za ta iya ɗauka ba hmm. saboda abu ne wanda yake ba za ka taɓa tsammaninsa ba ba ka taɓa ganinsa ba to amma shi sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ya karfafa shi domin wato karɓan wahayi da zai zo masa saboda ya isa da mutane kuma saboda mutane abinda dama suke bukata su gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam da abinda Allah ta'ala ya bashi na ayoyi saboda haka sai su gaskata abin da ya gaya musu in ya ce ya gani ya gani sai su gaskata shi wannan shine imani wannan shine imani saboda babu zancen ƙarya tare da shi to a shahid a nan yana da ɗan rintsi me shahidin a nan ina kallon liman a wannan hadisin eh eh gaba shi ne aka kan nuna masa amma ai ya hau kan mimbari ne ya ce musu fa ashara bi yadayhi qibala qiblatil masjid ai ba su lokacin sallah suke yi eh, ba sallah ake ba ya hau kan mimbari ya nuna bangon alqibla yace kun ga wannan bangon na gani an nuna min aljanna an misalta min aljanna da wuta a wannan bangon to a to su yaushe eh, menene shahid anan na kallon liman to ana maganar mutum ya ga liman ne babu raf'il basari ila al-imami fi sala a daga gani ya zuwa ga liman a cikin sallah ana maganar mamu ne ya rinka kallon liman to ina kallon liman ana eh na'am na'am minu eh eh a to ai su lokaci ana sallah ne ya gani bayan an yi sallah ya hau kan mimbar ya ce kun ga wannan bangon an nuna min tun da na yi sallan nan an nuna min aljanna da wuta a jikin bangon eh eh in sun gani sun ga aljanna da wuta kenan eh to ai lokacin da yake ba su labarin ya gani bayan ya yi sallar ne eh abin gaske amma ai ba su gani ba su ko ba su kalle shi ba A'a ai hadisin ibnu abbas ne wannan hadisin anas ne hadisin ja da baya hadisin ibnu abbas ne kar ka hada hadisan guda biyu kaga dabarar da yake so yake nan ita ce dabarar ibnu hajar cewa kissa ɗaya ce ibn hajar dabararsa kenan da haka ya fitar da kansa daga cikin wannan ya ce hadisin na ibn anas yana hikayar hadisin eh, ah, ah, ah, na ibn abbas ne saboda haka sai hadisin anas ya kunshi abinda baya cikin hadisin ibn abbas hadisin anas ya ba da ƙarin bayanin yadda sifar bayyana masa aljannar da wuta take cewa a jikin bangon kibla aka nuna masa amma shi bai kawo kisar ja da baya ba wanda ibn abbas ya kawo tsora ka duk kisar da ya ce haka ibn hajar ya tafi akai amma ibn rajab ya ce a shi sai kawai ya ce abinda buhari tabwibin da ya baya cikin wannan hadisin wallahu a'ala ya ce wallahu bar <laughs> ah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين وعلى سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ga tambayoyi da 'yan uwa kuka rubuto a tambaya ta farko wannan ta ce ni matar aure ce gidana yana gabas da masallaci zan iya bin masallacin sallah daga gidana allah ya kara wa lafiya rashin lafiyar mahaifiyarka Allah ya sa ya zama mata kafara Allah ya ba ta sauki amin wannan mun taba amsawa cewar akwai tafsir idan ma idan zai iya yiwuwa ta bi sallar ta hanyar jin kabbaran liman ko jin kabbaran zakara in akwai zakara ko kuma ta hanyar tana iya gano sahun sallah tana iya gano sahun sallah wato ma'ana akwai haraba a masallacin da waɗansu suke sallah a cikin harabar wanda ita kuma za ta iya daga cikin gida ko ta za ta iya hango su inda zai iya yiwuwa ta yi koyi da su ta koyi da masallaci ɗin to za ta iya bin sallah ko kuma ba za ta gani ba amma akwai speaker. akwai lastika kuma lastikar ba ta dogara da wutar gari ba wutar nefa ba wadda kowace za ta iya yankewa ko an yi tsarin yadda yake daga ta yanke tana yankewa kamar akwai sola wanda tana yankewa ba za a san mata yanke ba sola ya ɗauka to kaga ba za a sami yankewa ba ko kuma ba sola ba akwai janareta wanda daga an yanke zai tashi inda ya zamanto cewar akwai yiwuwar koyi da liman ta hanyar ji ko gani ko dubin ba tare da an samu wani yankewa ba yiwuwar rashin ba tare da akwai yiwuwar rashin samun kudura akan koyi da liman ba to salanta za ta yiwu a nan tunda sharaɗin koyi da liman wato yiwuwar iktida'i yiwuwar koyi da shi saboda kamar yadda muka ambata akwai mutane a gidan sayidina akwai mutane daga gidan na Anas ibn Malik mutanen gidansa suna bin sallah a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam daga gida kuma gidan kusa da masallaci ne haka zalika akwai daki akwai daki a gefen masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda waɗansu daga cikin malaman tabi'ai daga cikinsu akwai nu'aym ibn abdurrahman akwai urwata bin zubair suna yin sallar juma'a a cikin wannan ɗakin ba su shigo cikin masallaci ba saboda akwai yiwuwar a yi da so in akwai na fata an fahimci wannan tafsili na taba amsa wannan tambayar da gaban liman gaban liman gaban shi ne ce shi wucewa gaban liman imam ahmad shi ne kaɗai ya bata sallar wanda ya wuce gaban liman amma sauran malamai sun ce in akwai bukata babu laifi in babu bukata sallar ta inganta tare da karhanci kamar yadda yake mazhabar malik mm, kuma abin da yana komawa ne zuwa ga wato koyi shi ya dauka in ka wuce gaban liman to ka wuce gabansa ba kai koyi da shi ba tunda Allah ya ce la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli kamar ka wuce gabansa kenan dan haka ba kai koyi da shi ba mm. to amma su sauran malamai sun ɗauki ƙa'ida ne cewa sharaɗin koyi da liman imkaniyatul iqtida wato yiwuwar kai koyi kai iqtida'i da shi mahallin inda kake wannan ba wannan ba shi da wannan ba wani wato abinda suke kira wasf ne tardi ba shi da alaka akan ingancin sallah hmm. saboda an samu mamu ya tsaya ba a mahallinsa ba amma kuma wannan bai bata sallarsa ba ibn abbas ya tsaya a gefen hagun annabi sallallahu alaihi wasallam hmm, sannan ya juya shi ya dawo da shi gefen damansa kaga canza mahallin da cewar ba a mahallinsa yake ba wannan bai bata sallar ba so da haka mahallin da mamu yake tsayuwa ba zai zamanto dalili akan bata sallarsa ba shine shine azancin shine matsayin aljumhur akan wannan na'am na'am sai sallar a gida sai sallar a gida a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar mace a cikin gidanta ya fi sallar ta a masallaci alheri alheri aka ce ba lada ba a san akwai bambanci tsakanin biyu <laughs> ala abokan sannan wanne ta assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya amin da nisan kwana mai albarka amin Allah ya ba wa hajjiya lafiya amin malam dan Allah ya hukuncin sallar da muke mu mata kafar mu a buɗe domin na ga wani faifan bidiyo na albani yana cewa duk matar da ta yi sallah kafarta a kafarta bai hijabi bai rufe mata kafa ba to ba ta da sallah Allah ya sa ah, a gama lafiya amin eh wato wannan matsala ce da malamai sun yi sabani a zahir domin fita daga khilaf mace ta rinka kokari in za ta sallah ta sanya tufa wanda yake zai rufe saman kafar tata amma don ta yi sujada tafin kafarta ya bayyana ai ta yi ruɗe eh, ta yi sujada tafin kafarta baya ya bayyana wannan babu komai tunda kamar yadda ya zo a hadisin ummu salama an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a almar'atu fi dir'in wa khimar mace za ta iya sallah a cikin doguwar riga da mayafi da yake rufe kanta yace na'am idza kana dir'u sabigan yughatti dhuhura qadamaiha idan wato taguwar me yalwace tana rufe wato bayan tana rufe saman kafarta shine buhura mai ha da zai zamanto in ta tsaya kafarta ta rufu baki daya wannan shine asali ta tsaya a haka amma cewar sallah tana ɓaci wannan akwai tafsil wajen malamai bittifaq dukkan malamai sun tafi akan cewar al'aural mughallaza ita ce idan ta bayyana sallah take ɓaci al'aura wadda take mai kauri na mace mai kakkausar al'aura ta mace shine abin da yake daga karankarmar kirjinta zuwa cinyarta to in wani waje ya bayyana to ba ta da sallah amma saura in ba wannan ba in ba wannan ba sallar ta ba za ta ɓaci ba mm. domin al'aurar muhaffafa ce wannan ba san ƙaunin zahiriya akan wannan ba amma dai kaulin sauran a a'immatul arba'a na san ba sa bata sallah da bayyanar al'aura al-mukhaffafa ba sa bata sallar mace da bayyana al'aura al-mukhaffafa ah, <clears throat> Allah ta'ala a'ala Na sannan wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka wa malam da alkhairi amin akramakallah ya hukuncin kashe kiyashi ko sha shazumamu ko uda. da ba cutarwa suke yi a gida ba hmm. kuma ya halatta a yi amfani da electric bulb wato irin a globe na lantarki mai kona kudaje hmm. to kuma bangare biyu na tambayar dangane da kashe kiyashi ko sha shazumamu ko kuda ba za a ce ba sa cutarwa ba suna cutarwa don cutarwa sau da haka kuma in sun cutar cutarwa dalili ne na a kashe su kamar yadda aka ruwaito hadisin annaba ayyub da da tururuwa ta cije shi sai kashe tururuwar da duk yan uwanta gidan annabi sallallahu alaihi wasallam madaukakin sarki ya ce masa haba ba ma tururuwa ɗaya ba mm. to amma kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana hikaya ba tare da ya nuna warwarewar wannan hukunci ba ko saɓaninsa wanda ya nuna ikirarinsa a babu laifi a kashe dukkan abin da yake don mutum ya kashe dabba da take cutarwa bai yi laifi ba amma dangane da amfani da glob ɗin lantarki domin kashe kuda ko kashe sauro to waɗansu daga cikin malamai sun tsananta na ji fatawar Sheikh al yana magana kan wannan yana cewa saboda hadisin Ibn Abbas la yu'adhibu bin nari illa rabbun nar ba wanda zai yi azaba da wuta sai ubangijin wuta to saboda wannan kunan da yake yi suke cewa bai halatta ai amfani da irin wannan ba domin kashe kwari saboda azaba ce da wuta kuma kamar da ibn abbas ya ce ba a ba ba mai azaba da ya ruwaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan na hanin yin azabtar da wani da wuta in ba Allah ne kadai zai yi wannan wannan shi na ji fatawar ibn usaimin akan wannan amma insha Allah zan kara na san akwai saɓani na malamanmu na zamani amma gaskiya na manta ko menene insha Allah zan kara dubawa sati mai zuwa sai ku tuna mu insha Allah mm-hmm. sannan wannan yace da fatan Allah ya dawo da malam lafiya alhamdulillah kuma Allah ya ba ya kara mahaifiya lafiya da nisan kwana mai amfani amin malam game da mahaifinmu ne Allah ya jarabce shi da masifa ta matarsa wadda ta raba shi da 'ya'yansa baki ɗaya da dukkan aminansa da za su faɗa masa gaskiya ya ji kuma ta sa shi yana ta sai da duk wani abu da ya mallaka tana cin kuɗinsa ita da 'yan uwanta ta ci gaba ta ci gaba daya ta ci gaba da yi masa sihiri shi da 'ya'yansa yanzu ta kai gidan da yake ciki ma tana so ya sai da wani bangare daga cikinsa ta ci kudin allah malam a taya mu da addu'a da kuma shawara akan abin da ya kamata mu yi in gode allah ya ƙara ilimi da nisan kwana mai amfani Allah ya sanya shi cikin tsarinsa da kariyarsa sai kuma ku tsaya da gaske a kan akan yi masa addu'a Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi cikin tsari da kariya daga sharrin masharranta Allah ya kare shi to sannan akwai wani dan uwa da da ya rubuto cewa mahaifiyarsa ta rasu kwanaki kaɗan da suka wuce yana buƙatar yi mata addu'a muna roƙon Allah ya mata rahama Allah ya jikanta Allah ya sa aljanna makomarta Allah ya ɗaukaka darajarta Allah ya haska kabarinta Allah ya wallata mata a cikin kabarinta sannan wannan shi ma ya addu'a Allah ya ƙara wa mahaifiyar malam lafiya Allah ya bada dacewa amin Allah ya bada dacewa da waraka Allah ya yi mata abin da yake damunta Allah ya bata lafiya Allah kuma ya sa rashin lafiya ya zama to kafara a gare ta sannan akwai wanda yake neman a matarsa addu'a Allah ya sauke ta lafiya tana da juna biyu Allah ya sauke ta lafiya Allah ya raba lafiya Allah ya sa kuma abin da za ta haifa ya zamanto salihi daga cikin salihan bayi Allah ya amintar da ita Allah ya yassare mata wahalar haihuwa sannan akwai Allah ya yi mahajjiya Amina Ahmad Ahmad Gandi tambuwal rasuwa yana neman a sa ta addu'a Allah ya gafarta mata Allah ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah ya sa aljanna makomarta Allah ya karbe ta cikin salihai Allah ya haska kabarinta Allah ya yalwata mata ya ni'imta mata a cikin kabarinta akwai malamin mu ah, Sheikh Zarban ah, muna roƙon Allah Allah ya gafarta masa Allah ya haska kabarinsa Allah ya ɗaukaka darajarsa Allah ya sanya cikin salihan bayi Allah ya sanya cikin a'immatul muttaqin Allah ya kyauta bayansa Allah ya jibinci lamarinsa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين